وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين kuma ban sani ba tana iya yiwuwa jinkirta muku azaba jarrabawa ce a gare ku da talala da kuma ɗan jin daɗi a gare ku zuwa wani lokaci ƙayyadadde a ilimin Allah don ku ƙara zurfi cikin kafircinku da ɓatanku.